بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha biyar a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in insha Allah kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya sa ayyukanmu su dace da abin da ƙur'ani yake karantar da mu Allah ta'ala ya samu a cikin bayin da ake yanta su zuwa ga aljanna a wannan wata mai albarka muna ƙara ƙaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu ya kai haske zuwa ga kabarinsu ya hada fuskokinmu da su a gidan aljanna gobe kiyama muna ƙara kaskantar da kai da mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala dukkan bukatunmu a ɗaiɗaikunmu Allah ya biya mana wanda suke da bukatu na neman aiki ko kuma na neman albarka a cikin aiki ko na neman gurbin karatu ko kuma nasara a cikin jarabawansu ko marasa lafiya da ke neman lafiya ko waɗanda suke kasuwa suke neman buɗi daga wurin Allah subhanahu wata'ala ko gwagware masu neman aure ko 'yan mata da ke neman aure duka muna da bukatu daban-daban daban Allah ta'ala ya fi mu sanin bukatunmu muna rukon Allah subhanahu Ta'ala ya biya mana awoyi da suka gabata a su ɗalibai da ke karatu suka kira ni a waya suna roƙon alfarma don Allah ya aiki da wannan majalisi mai albarka a roƙa musu Allah ta'ala ya ba su nasara muna aiki da wannan lokaci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara alkhairi da kasar mu ke nema Najeriya kowane iri Allah subhanahu wata'ala ya bamu sharri kowane iri ne Allah subhanahu wata'ala muna roƙonsa ya kare mu daga gare shi muna ƙara ƙaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala jarrabawa da muke da ita a wasu daga cikin jihohi irin Sokoto, Zamfara, Katsina, Kaduna, Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen ta. Waɗanda suka rasu dalilin jarrabawa a cikin masu imani Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin shahidai. Waɗanda suke ta da ƙayar baya ta ɓangaren kashe mutane ko sace su Allah ya shirye su. Wanda ba za su shiryu ba Allah ta'ala ya mai da musifar ta kare a kansu. Waɗanda suke cikinmu suke farin ciki idan wannan musifa ta auka a garuruwanmu Allah ta'ala ta'ala ya shirye su wanda ba za su shiri ba Allah ta'ala ya mai da fitinar ta kare a kansu dukkan wani wanda ke cikin mu koda yana zuwa masallaci yana sa hula irin tamu inda yana farin ciki da garuruwan musulmai babu aminci sannan kuma yana bakin ciki idan an samu aminci to Allah ta'ala ka ƙara masa bakin ciki kuma Allah ta'ala ka takaita fitinar ta kare a kansa mu ba mu san shi ba amma Allah ta'ala ya san shi ya san su to Allah ta'ala ya amsa mana Uh, min yau za mu tashi a kan darasi na goma sha biyar insha Allah ta'ala gabanin nan kamar yadda aka saba babu laifi a duba tambayoyi kuma yanzu ake turo mun cewa an samu ƙarin kafofin watsa labarai da ke isar da wannan sako an samu ƙarin jiya na nawa muka tsaya talatin da shida to an samu na talatin da bakwai da talatin da takwas talatin da bakwai kafan watsa labarai midiya da ake da shi na talatin da bakwai akwai liberty tv kaduna wanda ya ɗauki nauyi alhaji osuwaju tinubu asuwaju ko ashiwaju oke alhaji ashiwaju to yadda aka rubuta ne ai tunda ba ni na rubuta ba kuma ga wanda ya rubutan yi shiru kuma yi ya matsa gara kusan shi ne so shi ya yi kuskura Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna daga karfe biyar zuwa karfe shida na safe sai kuma liberty fm abuja a allaji tijjani labaran daga karfe goma na dare zuwa sha ɗaya shi ma allah ya biya shi da gidan aljanna da hakika ba karamar dama allah ya bayar ba a ce akwai kafan watsa labarai talatin da takwas da ke ɗaukan tafsiri a shekara ɗaya ba karamar dama ba ne kuma wanda yake nuna mana cewa Allah ta'ala ya ba dan wayenmu ko iyawa ba yana sanya albarka cikin abin da ake yi ba wai don mun iya ba ba mu tabbacin cin iyawa ba sai dai kawai rahama ta Allah yana sanya albarka a ciki saboda adadin jama'ar da ke sauraro da irin feedback da ake samu daga gare su wasu al'amuran ma ba bukatan a faɗe su burin mu dai kawai Allah ta'ala ya karbi shaidan alherin da ake yi ko da ku bamu kai haka ba Allah ya karba ba dan halin mu ba Allah ta'ala ya samu wanye lafiya babu laifi a duba tambayoyi abin da ya sauwaka insha Allah ta'ala wannan dai ban gane tambayar boye mutumin da ke mene wannan ina ga karatunsa ko bokon nasa ya fi karfin nawa ne ko ya ne ban gane ba hmm. to Allah dai ba da mafita ah. wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya ji ɗan mahaifan shek ya kuma ƙara wa malar lafiya amin ya hajju ya qayyum na farko dai inni kuma Fila. to a ahabbaka a habbata na fihi Allah da kake son mu don shi mu biyu muna rukun Allah ta'ala din ya soka bayan haka malam shin ko yaya ake yin karfin tilawar ƙwar'ani da sunna mun gode Allah ya saka da alkhairi kuma a sha ruwa lafiya jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum to arama ko zaka bayani da ake samu karfin tilawa ba su karfin tilawa din inda sai ku yi bayani bismillah arama la yufta wa malakum fil madina to na sha amsa tambaya akan wannan kuma ana ta maimaitawa na amsa a maimaita na amsa na sha gaya muku cewa a ji a zauna a yi karatun a kuma tsarkake zuciya ga suratul baqara aya ta 282 wattaqullaha wa yuallimukumullah idan kuka yi takawa Allah zai ba ku ilimi kuma zai sauwake muku ilimi da. duk abin da ke da wahala Allah subhanahu wata'ala zai mai da shi mai sauƙi zuwa gare ku wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra Ga shi nan muna gani a cikin qur'ani suratul talaq aya ta gama ta biyu da ta uku har zuwa aya ta hudu duka sun karantar da mu ta biyar duka idan mutum yayi takawa Allah zai bashi mafita wa may yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib aya ta biyu zuwa ta uku ga kuma wa may yaj'al lahu min amrihi yusra wannan aya ita ma ta ƙara bayyana mana idan muka yi takawa Allah zai sauwake mana lamuran mu a cikin suratul talaq aya ta nawa ta hudu kenan so duka wannan ya bayyana mana ga haka abu da zan kara maka in iyayenka suna raye dan abin da muka koya na alu an baki wauzan ba lu baki lallan hakuri min jaye nu ara alu lan jaye shin ruwa ya damal hannu nu ara alu lamara mi ya mi ara ba sun mi ara alu lallan hakuri alu lamara mi min jaye nu ara alu lamara mi ya mi ara lanjaye hasa bai min jaye dallallan hakuri ra babu a adu lanjaye in akwai wani abu da Allah ya mana shine iyayen mu suna raye sun yi ta mana addu'a ita addu'ar iyaye ta fi kowace addu'a a duniya tasiri bifo Allah ya raba mu da su ce Allah ya muku albarka Allah ya baku karatu mai amfani Allah ya sauwake muku ba zan kirga sau nawa mahaifiya da mahaifi suka mun wannan addu'ar ba duk abin da ka saka a gaba karkai wasa da addu'ar iyaye wallahi ba wai mun fi kowa ba amma ɗan abin da muka koya na alu’an an baki in ka tambaye dalilin sai maka albarkan addu'an iyaye ne kuma Allah ta'ala rabuwan iya da zafi ya raba mu da su lafiya suna ƙaunar mu suna mana addu'an alkhairi so duk mutumin da ya samu addu'ar iyaye tun yana ƙarami kuma suna yi bai bata musu da sun ce Allah wadanka ba ne tun da nake ba a taɓa ce min Allah wadanka ba baba na Allah ya ji kansa bai taɓa ce mini Allah wadanka ba ma ya ba taɓa gaya mini ba a rayuwata ba a taɓa faɗa ba kuma ko a wai ba wanda ya taɓa ci nakan zauna rana ɗaya gaban su inai alheri a yi Allah maka albarka Allah ya taimake ka Allah ya baka ilimi mai amfani Allah ya baka masu baka Allah ya wa zuriyarka albarka rana ɗaya wata sai an mun 60 70 addu'a Allah shine shaida mahaifina Allah ya ji kansa ya take jinyarsa Thank <laughs> الله الرحمن الرحيم الله تعالى يغفر كامسو الله يجدنسو يا تانا jinyarsa ta دذير سبانا da amma tana irgawa ya ce malam isa allah ya masa albarka allah ya taimake shi allah ya ba shi nasara duniya da lahira allah ya yi wa zuriyarsa albarka ta ce mun a ciwon ajali a ranar ƙarshe ya yi sama da guda ɗari har ta juya ta ce baban mufa malam isa ne kaɗai ɗa sai ta ce ai shi ya haifu kuma dai allah ya muku albarka wannan ita ce kalmominsa na ƙarshe daga ƙarshe sai ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ya cika ba wani abu muka iya ba amma mun rabu da iyayenmu lafiya suna mana addu'a so idan Allah ya mataimake ka da wannan ba wai mun fi kowa ba lallai Allah maka ni'ima mai girma a duniya babu abin da zaka saka a gaba cikin taimakon Allah Allah bai taimake ka ba So idan iyayenka suna raye ina baka shawarin ka je wajen su ka roki addu'a a wurin su duk abin da ka sa a gaba ka roke su in kasuwa ne ka roƙe su addu'a dan alheri in noma ne ka je ka tsuguna ka roki addu'a idan sana'ar hannu ne ka roƙi addu'a in makaranta ne bisa gaje ka roƙi addu'a in sha Allah ta'ala idan suka maka addu'a Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ka Allah ta'ala ya taimake mu gaba ɗaya. amin ya hayyu ya qayyum wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam lafiya ya cikan mahaifa amin ya hayya kayo malam mace ce ta haihu cikin azumi sai ta yi tsarki za ta ci gaba da yin azuminta na'am za ta iya ci gaba da yin azumi akwai hadithi cikin irwa'ul khalil fi a ahadith manar sabil na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai mai namba na 222 da 223 da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya karantar da idan mace mai jinin nifasi jinin haihuwa jinin ya ɗauke za ta ci gaba da yin azuminta kuma ya bayyana cewa kwanakin nifasi ɗin tsananin yawan su kwana arba'in ne wata riwaya ta kawo sittin amma arba'in ya fi asali shine kanatin nufasa ta ƙudu da nifasi hafi zamanin rasulullah arba'ina yawman so son samu a samu kwana arba'in amma in jini ya ɗauke ko bayan kwana uku ne ko hudu to ya halatta mace da ci gaba da yin ibadanta insha Allah ta'ala abinda ake bukata kawai shine ɗaukewan jini wallahu ta'ala a'lam sannan ci gaba da tambaya sannan malam menene hukuncin wankan ganye da ake yi idan aka haihu yana da asali a cikin addini ko kuma ba yi da asali Allah ya taimaki malam amin me yasa ake wanka ana yi cewa ake saboda a samu lafiya cewa jikin mata ɗanye ne in sun aihu akwai cuta to sai sun yi wankan suke lafiya haka ne ana kowa yana iya rashin lafiya a cikinmu akwai hadisi na bukhari hadisi na 5678 da annabi tsira da aminci su tabbata gare ke cewa ma anzala Allahu min da'in illa an anzala ku shifa Allah bai saukar da wata cuta ba face ya saukar da maganinta so da haka mun yadda in mace ta haihu jikinta danye ne akwai cuta sannan to tambayar shine shin maganin ɗaya ne ko ya fi ɗaya in kuma ɗaya ne shin iya wannan wankan jinin jegon shine magani jinin wankan jego da muka san ake za a dafa ruwa mai tsananin zafi wani yana hayaki a ɗauko rumfu ko ganyen bishiyar nim a tsoma a zuwa a ruwan a rika zabgawa mace bil haƙiƙa an yi da yawa in ruwan yana da tsananin zafi ba ni da tunanin cewa hakan ya dace saboda addini malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa na yadda ake yin magani idan mace ta haihu min babin misal idan muka duba za mu ga koda a binciken likitanci wannan wankan ya cutarwa bincike ya bayyana cewa yana iya sa mace ta kamu da cutar hawan jini in tana da hawan jini kuma yana sa blood pressure ta ya karu na biyu ruwa idan ya yi zafi ana wanka da shi yana sa dry skin yana wanzarwa mata da dry skin na uku idan ana yi yana taɓa kanta yana iya sa zuban gashi ya yawa idan ruwan ya yi zafi da yawa a wani bincike da aka yi duk da dai ba established science ba ne amma theoretical abubuwa ne cewa yana iya causing ma infertility yana iya cutar da mace kai matakin da yana iya ainihin cutar da koda kwayoyin haihuwa gare ta kwayoyin haihuwa yana iya sa su mutu a jikinta duwane yana daga cikin ilolinsa sannan yana cutar da skin wasu nerves da ke jikin fata yana iya cutar da su sannan idan ruwan ya zafi yana iya sa ko mace mai haske ne ya dusar da jikinta to duk wannan iya daga cikin illolinsa mu duba ai akwai kissa na haihuwa a qur'ani ba ga kissar na na maryam ba radiyallahu anha da naƙuda ya zo mata Allah ya ce kawai fahuzzi ilayki bi in nakhlati tusaqitu alayki rutaban janiya a cikin suratul maryam aya ta 25 abinda Allah ya ga mata kenan kawai ki kama bishiyar ki girgiza dibino zai fadi amma sai ce fresh dibino dibinan da yake da ruwa a cikinsa wanda bai bushe ba idan mace tana cinsa lokacin da take da juna biyu ta kusa haihuwa zuwa bayan haihuwa amfaninsa ga jirkinta ya ninka wancan wankan jego din sau ɗari kawai a duba dibino da yake bai bushe ba a bata shine ruta banjaniya fresh dates in aka bayar suna da matukar fa'ida ga mace shi sa Allah ya bamu wannan a cikin Kur'ani. dibino wanda yake fresh yana da matukar muhimmanci sannan kuma bitajriba ana so mace turka cin abu mai kyau naman kaza naman zabi in miji yana da halin da zai mata yana da kyau yawan shan abu mai dan dumi kunu ne ko ti ne ko abun da ya kama da wannan iya da matukar muhimmanci in wata haiku ana kula da ita a asibiti ta zauna for some hours kaman awa 24 ko abin da ya kama da haka su duba lafiyar jikinta su auna dukkan variables nata da vitals ta su duba in komai a sallame ta in ta zo gida a kula da ita wajen cin abinci mai kyau shan abu mai kyau wajen zama mai kyau waɗannan su ne abubuwan da ake bukatan a yi amma wancan wanka gaskiya a yanzu yadda aka ci gaba bana goyon bayansa tare da cewa mu Allah ya ji kansu sun yi wankan amma a lokacin ci gaba da wayewa na ilimi bai kai yanzu ba wallahu ta'ala a'ala wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya jigan mahaifan malam amin da ku gaba daya don Allah malam wai baya halatta mata su rika aiki da public toilet wato matsuguni na kowa da kowa akwai hadisi na imam at-tirmidhi rahmatullahi alaihi hadisi na 2801 da annabi tsira da amintu sabbata a gare shi ke cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil khalilatahu al hammam wanda yake imani da Allah da gobe kiyama kar ya rika gaggawan tura iyalinsa bandakai budaddu wato hammam ana kiransa kaman public toilets akwai hadisi da ya hana amma malamai da yawa sun yi sharha akan me yake nufi cewa shin sai ake da shi gaba ɗaya ne ko bai halatta ba na farko irin waɗannan hammam da aka hana suka ce wanda maza da mata ke haɗuwa a ciki aka hana idan ya zama banɗakai ne namiji ya shiga ya fita mace da shiga to anan ba a buƙatar mace da shiga sai ta haƙura sai dai a babin zarura tana iya shiga in babu yadda aka iya da ta tsuguna a bakin hanya gara ta shiga cikinsa amma in akwai banɗaki na mata da yake banta suka ce akwai sauƙi ce sa kenan idan ana gini masallatai ne asibitoci ne offices ne kasuwanni ne a rika ware banɗakin mata daban banɗakin maza daban na biyu idan yana iya yiwuwa ta haƙura da public toilets ko na mata zalla ne malamai suka ce fahuwa ahsan shi ya fi dacewa me dalili saboda mata a wajen tsuguno sun fi kowa kamuwa da cuta matukar za su tsuguna a public wuri to suna da gaggawan kamuwa da cuta a wurin da bai dace cutar da shiga ba so kula ga wannan shi sa hadisin ya ce wanda ya imani da Allah da gobe kiyama kada ya rika garajen shigar da iyalansa cikin wanda yake banɗakai na kowa da kowa ko da ku na mata zalla ne sai dai in ababin zarura ne har shaykhul islam rahmatullahi da yake cewa kawai yurakhisu lin nisa dukhul al hammam inda al haja in bukata ta tsananta kamar mace ne take cikin wani hali na gaggawa kamar naƙuda ya kama ta auren da ba a zato sai an shiga da ita banɗaki ko wani abu ya ce a irin waɗannan bukatun ke iya sawa in ba haka bai ce bai halatta a shigar da ita ba wallahu ta'ala a'lam ina ga sai mu tsaya a nan mu duba karatu insha Allah ta'ala muna cikin suratul baqara za mu tashi yau da ikon Allah akan darasi na goma sha biyar arama ina muka tsaya mun tsaya a 189 za mu tashi 100 da nawa kenan za mu tashi 100 da a no no ai ba mu yi da 89 ba ma mun fara magana ne za mu tashi akan aya ta 189 kawai mun fara bayanin yas'alunaka anil killa ne kuma shi ma ina gaba mu kammala ba lokaci ya halinsa so za mu tashi akan aya ta 189 zuwa ta 90 insha Allah ta'ala har ma watakila zuwa ta 191 idan yayi in bai ba mu tsaya inda yayi insha Allah na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث فقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن إن الله غفور رحيم يسألونك عن الأهلة سنة تنبينك جمد الأمر جنجر ce قل كتي هي مواقيت للناس lokuta ne ga mutane walhajji kuma lokuta ne na aikin hajji walaisa birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha ba nagarka bane ba imani bane ga wanda ke zuwa gidansa ta bayan gida walakin birra haƙiƙanin nagarta manittaka wanda Allah ya masa baiwa da takawa wa'atul buyuta min abwabiha ku zo wa gidajen ku ta kofofin gidajen ba ta bayan gida ba wattaqullaha ku yi takawa la'allakum tuflihuna wannan shi zai kai ku zuwa ga rabauta ni da ku Allah ta'ala ya samu a cikin bayi masu rabauta yas'alunaka anil ahilla suna tambayanka akan jinjirin wata waɗannan sahabbai ne radiyallahu anhum suke tambayan fiyayyen halitta wannan kuma yake nuna mana kirsu sahaba ala talabil ilmi Kwaɗayin sahabbai wajen neman ilimi shi sa kake ta ga yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka a cikin qur'ani jiya muka ce akwai guda goma na sha nawa akwai guda goma sha biyar a cikin wurare ɗaiɗai guda goma sha uku amma guda ɗaiɗai guda goma sha biyar duka sahabbai ke tambaya sai Allah ta'ala ya ba da amsar tambayar da suka yi a mafiya yawa in kaga an ce alunaka, a lokacin da aka yi tambayan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ba yi da amsa sai Allah ta'ala ya jibinci amsa tambayar da aka yi tun da shi a lokacin bai da amsa ba a bashi wahayi ba sai wahayin ya zo da tambayar da amsar yas'alunaka suna tambayanka anil ahilla akan jinjirin wata kulka ce hiya da na sai amsa tambaya ɗin, saboda su sahabbai yan gata ne radiyallahu anhu na ɗaya na biyu kuma iya nuna mana damuwar sahabbai da abin da ya shafi hatta rayuwa ta duniya don tambaya kan jinjirin wata ya yake girma saboda tambayar da suka yi suka ce manzo Allah jinjirin wata zai fito yana ɗan ƙarami ya rika ɗan girma yana girma yana girma har ya game girmansa ya yi kaman ƙwarya bayan ya kammala kuma sai ya rika raguwa ya raguwa ya ragu sai ya ɓata me yasa yake yin haka ne malamai suka ce asalin tambayar ba tambaya ce diniya ba ba tambaya ce ta addini ba tambaya ce ta shafi ilimin duniya suna so san akwai wani hikima cikin wannan ne a duniyance wannan ke bayyana cewa imani da Allah bai hana musulmi na kwarai ya tashi ya nemi halal kuma ya san ilimin duniya imanin da ya hana mutum ya je kasuwa ya kasuwanci ko ya je ya kwadago a biya shi ko ya sana'ar hannu ko ya abin da ya kama da wannan ba imani ba ne imani na hakika shine yadda ka nemi lahirar in akwai inda za ka samu duniya da ta halatta gare ka ita ma ka neme ta shi sa sahabbai sukan yi tambayan fatawa kan ilimin lahira da ilimin duniya mafhum ba haka tambayar da suka yi a zahiri akan duniya ne ka suna tambayan ka kaɗin nan damirun ne ya udu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana koma kan annabi muhammad tsira da abinci sabbata a gare shi don haka shi suka tambaye shi yas'alunaka ay yas'aluna muhammadan sallallahu alaihi wasallam suna tambayan annabi muhammad yas'aluna ay rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan me alil ahilla al ahilla jam'i ne plural ne na me na al hilal guda dai sai a ce hilalun shine jinjirin wata idan kuma za a yi jam'insa sai a ce al ahilla idan kuma guda biyu ne sai a ce mai hilalan sai a ƙara alif da nunun saboda a wajen balarabe tu abu biyu ba jam'i ba yana da singular shine mufuradi, iya da musanna shine biyu a wurin balarabe ba jam'i ba sai an kai uku ake fara jam'i amma a wurin bahaushe da a wurin bature duka daga biyu har illa masha Allahu jam'i ne amma balarabe a wurinsa biyu ba jam'i ba ne mafhum tayyib don haka in biyu ne sai a ce alhilalan guda ɗaya a ce alhilal jam'i a ce al'ahilla so suna tambayan ka kan jinjirin wata ya yake girma kaɗan kaɗan kaɗan kuma sai ya zo yana raguwa yana raguwa sai ya ɓace wato kamar dai yadda yara ake shan ice cream ko ko kuma a wani abu da ake kiransa kamar papa lolo mai sunansa sweet me sweet kamfo ko ashe ba manta ba yaro to yana son sa saboda za ka gan shi kaya guda da aga an taba sai ka ji shi yana nan ko a masallacin ku ba in ka je saudiya za ka ga har yanzu ana sai da shi kuma ko yanzu inda kana tare da yara a wurin sai sun ce to abba ko kuma dadi ko baba saya mana saboda yaro yana son abu kai babban kai kadai ne zaka wuce ba zaka saya ba amma inda su aka saya kaga in an je daki kai din ma suna tambaya a kan jinjirin wata kalmar hilal jinjirin wata kalmar alkamar kuma shine asalin wata amma daga yaushe ne ne yake zama jinjiri kuma yaushe yake zama alkamar abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu cewa jinjirin wata yana zama hilal ne a farkon kwana ɗaya biyu a rana na uku ya fara zama alkamar so yana fara zama alkamar zai wahala ya ɓuya shi za ga ran farko da na biyu yana iya wa wata ta kama wani bai ganta ba za a ce an ga wata an tashi da azumi ba ka gani ba gobe za ka iya gagara gani amma jibi cikin taimakon Allah za ka iya ganinsa me dalili saboda daga kwana na uku ya bar alhilal ya koma alkamar to yana zama alkamar shine ya riga fara zama matashi to zamansa matashi din nan mutane da yawa suna iya kallonsa cikin sauki mafhum tayyib kuma girman da yake bincike na kimiyya ya bayyana cewa wata na da 8 faces, wato matakai ɗaiɗai guda takwas na girma akwai matakin farko na biyu na uku har zuwa mataki na takwas idan wata ta gama girma gaba ɗaya girmanta ya gama girma ana samu ta na kaiwa hudu kilomitas kenan wato girman mita nata daga farkonta zuwa ƙarshe daga cikinta ba zagawa ta baya ba daga ƙarshenta ta nan zuwa ƙarshenta ta nan akwai kilomita 3,474 shi ne daga nan zuwa nan 3,000 da nawa da 474 so girmantan an kwatanta da diameter na ƙasa da muke nan wurin kuma ba ita ba ta da girma irin rana amma girmanta ya fi kashi ɗaya cikin hudun ƙasar da muke rayuwa a kanta da kake ganin ta 'yar karama ta fi kashi ɗaya cikin hudun ƙasa don ta kai 27% na ƙasar da muke kai kashi 27 cikin ɗarin girman ƙasa so da ta fi kashi ɗaya cikin hudu don diameter na ƙasa shi kilomita 12,742 so da 12,742 nan ga 3,474 idan ka yi kwamfutin za ka ga 27% yake baka ko da ɗan ɗugo kaɗan ɗaya ko biyu ba zai wuce haka ba to za ka ga kenan girmanta ya fi kashi ɗaya cikin hudun ƙasar da muke rayuwa idan ta bunƙasa kuma ratanta daga nan zuwa wajen da take ta ba ta da rata kamar rana su sa kake ganta kusa amma fadan an ce ba ratan ba kuma ana nufin za ka iya zuwa kusa ka taɓo ta ba ne tsakaninmu da ita bai gaza kilomita 382,400 wannan daga inda muke zuwa wurinta amma duk da haka tana ba mu haske cikin taimakon Allah <laughs> so haka in ta kai cikakken wata to wannan shine na nata gaba daya mafum kuma girmanta idan ana kallo daga northern hemisphere da babbanci daga kallonsa daga southern hemisphere daban-daban ne in ka kalle shi nan za ka gan shi kaman anti-clockwise yake girma ta nan kuma sai kaman daga clockwise ne su ya ta'allaka kuma daga ina ake kallonsa kan na bata muku lokaci go <laughs> kulka ce hiya wannan din al'ahilla din mawaƙit mawaƙit jam'i ne na miƙatul kaman yanzu misali a madina akwai mai zulhulaifa sunansa miƙat akwai su yalamlam akwai su juhufa to miƙati jam'in sa ce mawaƙi shi kuma miƙati daga wakatun ne wakatun kuma na lokaci me yasa aka kira miƙati daga lokaci saboda ba kullum ake aiki da shi ba sai wani lokaci lokacin ne lokacin da za ka yi aikin hajji ko umra so da haka mawaƙi jam'i ne na miƙatun sai a ce mawaƙi sai zama me an yi jam'u taksir wanda aka kassara ainihin siffa na mufradi nasa so don haka mawaƙid ne yana bayanin lokuta-lokuta linnasa ga mutane idan za ka yi ciniki da wani da Allah zan sayi kaza da ke hannunka a'a zan sayi mashin ɗinka a'a zan sayar maka motata, ta a'a zan sayi kaza da me ake yi ana ƙirge ne da mai da wata a'a zan baka a ramadana a'a zan baka a shawwal ko kuma ka sai kaza a hannun abokinka sai zulhijja ka biya to kaga ya zama da shi ake mi lokuta ne da mutane suke yarjejeniya wannan kuma yake ƙara emphasizing muhimmancin aiki da kalandar musulunci don Allah ya ce ita ce mawaƙi tulin nas ita ce kake ga zahiri wata ta fito ta ɓace wata ta fito ta ɓace amma wanda ka rike kake ta girgawa ɗaya bayan ɗaya tiryan tiryan tiryan gidan kowa akwai daga januwari zuwa ina ba zuwa hijja ba fa ita wannan ka taba ganin ta ah. ka taba ga an ce januwari ta kama ka taba ga an ce februari ta kama a takarda kake ganin ta amma ita wannan ta yaƙini ne amma me yasa ka bar abin da yake ne yaƙini ka rike wanda baka san asalinsa ba in ka gaba maka kai auren da baka da hali da sauki amma mutum ya waye gari shi musulmi ne yana kasuwanci da dan uwansa me yasa ba ma ba wannan muhimmanci da Allah ya ce hiya mawaqitu linnas ita ce fa kamariya namu muna ganin ta tana fitowa tana bace yanzu ana yin magrib za ka ga watan nan a sama wannan watan da ka gani shine alhilal na me na ramadan yake girma har ya ci gaba da kariya a ce to na shawwal ya kama me yasa muka bar abu mai daraja muka rike wanda bai da daraja me dalili mawaƙi da wannan mata suke irgen wata na jinin al'ada mai yin jini uku da shi ne mai yin wata uku ta yi tsarki da shi ne matsalan mai yin wata mai yin kwana hudu wata hudu da kwana goma mijinta ya rasu da shi ne duka irin waɗannan irge da mai muke da shi muke shi ne mawaƙi tulin nas duk abin da kuke yi da wannan kuke bi ɗaya bayan ɗaya da shi muka gane wata ramadana ya kama da shi za mu yi azumin sittu shawal guda shida da ake a shawwal da shi muke kula mu ce yau ranar arafa ne akwai azumin ranar arafa da shi muke irge mu ce almuharram ta zo tara ga wata za mu yi azumi goma za mu yi tasu'a da ashura saboda mai kulhiya mawaqitu linnas lokuta ne da mutane suke aiki su yi ibada da shi sannan kuma wal hajj kuma lokuta ne da mutane suke irgen hajji da shi a nan gaba kaɗan aya ga 1994 za a gaya mana alhajju ashurin ma'alumat so aikin haji gaba ɗaya da wannan kalanda ɗin hijiriya ake aiki da ita al-muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul thani jumada awwal jumada thani rajab sha'ban Rabatan, shawwal zulqa'ada zulhijja shine al-hajj ashhurun ma'lumat to idan aka zo shawwal zulqa'ada zulhijja waɗannan su ne watannin aikin haji shi yasa Allah ya ce mawaqit ne linnasi wal hajj da kuma aikin haji ai mawaqitul linnasi wa mawaqitul lil hajj lokuta ne ga mutane kuma lokuta ne ga aikin hajji da wannan watanni din muke iya gane ma irgen shekara yanzu idan mutum ya kai shekara saba'in a irgen gregorian calendar idan a kalandar musulunci za a ga kai saba'in da ɗaya har ma kusan da yan kai amma kaga sai mu yi ta lissafin a'a ni saba'in nake a'a a wurin allah saba'in da ɗaya kake wani yana kirgen shi a yanzu yana 65 a wurin Allah 66 ne saboda ita wannan kirgen Allah ya sani ba wanda kai ka rubuta din ba sun saba da juna duk lokacin da addini maka magana ya ce wata guda ga wannan yake ishara kuma ita ce muke sanin shekaru a ce ya shekara 60 ya shekara 70 aran ma za ka yi ba mu ko misalin aya huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil قيل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس ضياء يا زما cikin suratu yunus aya ta biyar kenan Allah shine wanda ya sanya ash-shamsa rana diya'an haske mai zafi Walƙamara da kuma wata nuran haske marar zafi ja'ala shamsa diya'an wal nuran wa ku manazila li ta'lamu adada sinina wal Allah ya ƙaddara musu manazil masaukai don kusan irgen sinin shekaru so da shekaru da wannan ake magana wal kuma ku rika lissafi in mutum ya karɓi bashin naira dubu ɗari ya ce zai biya ka a wata uku to sai ka daga ramadana zuwa shawwal zuwa zulka'ada to haka dai biya ga shine wal hisabu ana irge so shi yasa ɗan uwa wannan iya nuna mana muhimmancin mu rika damuwa da ganin wata a kowane wata ba sai ramadan ya zo ba Allah ta'ala ya saka wa sultan da alkhairi an ɗauki shekaru da yawa ba mu samu haɗuwan al'umma a wajen ganin wata da ɗaukan azumi irin yanzu ba saboda ya ba wa al'abarin muhimmanci muna da yan uwa aminai waɗanda su suke tsayawa tsayuwar daka irin su Profesa Usman El Nafati mutumin Gombe na zaune a Bauchi Profesa ne ba su da aiki kusan duwata sai sun fita har jeji sun duba jinjirin wata kama ko bai kama ba kuma ba wai kawai da kullun sai an yi in a lokacin kamawansa ne kuma in aka yi za a gaya duniya yau mun je daren 29 ba mu ga jinjirin wata ka ba za aka za mu cika irge talatin. to duka watannin haka ake amma da ba ma damuwa da ganin wata sai ramadana daga an zo kuma sai a buɗe chapter rikici wani tun da aka shiga al-muharram har zuwa sha'aban bai taba magana akan wata ba ana zuwa ramadan sai ce ba za mu yi ba sai mun gani kusuwa kai baka irge kuma ran da aka yi yayin yi haka ai wanda ke kirgawa ne in aka yi yake ga an yi dulmuke sai ya magana amma kai baka taba irga kuma an zo an ce kaza kai kan aiko ce akai goma ga ramadan da sai daga ce astaghfirullah ba za ka yi musu ba so wannan iya da muhimmanci kuma a duk harkokin mu mu rika ba wannan kirgan musulunci din muhimmanci tarbiya ce ta addini mu ce kaza ga shawwal kaza ga sha'aban kaza ga ramadan kaza ga zulqa'ada musabar da irge amma abun takaici lokaci za ga hatta a cikin barnamaj namu na al'amuran addini wasu ba sa iya aiki da hatta hijira kalanda ba sa aiki da ita bil hakika wannan abun kunya ne gare mu Allah ta'ala ya ba mu ikon gyara ba. don haka haga da shi ake gane adadin sinina wal hisab kuma ita rana da take sama da ita muke ga hasken rana ita kuma wata da ita muke me ga hasken dare da ita ake ga hasken rana da kuma hasken me waje annan laila wannan hara ayatai fama hauna ayatan lail waje annan ayatan nahari mubusiratan litabutahu fadlan min rabbikum ta alamu adada sinina wal hisab cikin suratul isra aya ta biyu misali kaga ta ƙara goyon bayan waccan ayar da aran ma ya kawo mana so duka wannan iya ga mana don mu san kirge ne don haka wata na da muhimmanci Allah sai ya ce walaysal birra bi anta walaysal birru bi anta atul buyuta min zuhuriha ba nagarta bane ku zo wa gidaje ta bayan su wannan na da alaka da yasalunaka anil ahilla bai da shi asali tambayar kawai da suka shine yas'alunaka anil ahilla suna tambayan ka akan jinjirin wata iya amsar da Allah ya ba su shine ne kulka ce musu hiya mawaƙi tulin nasu wal hajji lokuta ne ga mutane ga aikin hajji to an gama amsa sai aka fara gaya musu kuma a magana akan nagarta ba su tambaya ba Shi ne malaman balaga ke cewa usulubul hakim shine in mutum ya tambaye ka wani abun da bai da muhimmanci sai ka ba shi amsar a takaitaccen lokaci sai ka fara bayanin tambayar amsar abun da bai tambaya ba sai ka fara ba shi amsa akan tambayar da bai yi ba wasu mutane sun samu magabaci daga cikin magabatanmu wai sai suna sa akan me matsayin kashe sauro a musulunci shi kuma ya san sun kashe musulmai bayan allah na kware sai ce to in banda sharrin shaidan mutumin da ya zubar da jirin musulmi kuma yake tambaya akan matsayin kashe sauro kaga ai tambaya ce ko da kashe sauro laifi ne sa ya kai ɗaya da kashe mumini bai kai ba to da zai ka ce kashe sauro in babu abin da ya maka bai dace ba amma kuma wa mai yakatul mu'minan muta'ammidan fa jazaa'u jahannama khalidan fiha ita amsa ba sai mutum ya tambaye ka ba kake bashi in ya dace ka bashi amsa din to wannan shine abin da aka yi to a lokacin sahabbai akwai wanda suke kuskure in ban da shawa a zamanin jahiliya duk waɗanda suka fita suka dafi ziyara gindin ɗakin ka'aba suka sa ihiramin su irin na lokacin ba sa shiga gidansu ta kofar gida sai ta bayan gida sai mutum ya zo sai ya haura katanga ta baya ya shigo shawa ne kadai a tarihi a jahiliya ba su yi ba amma banda su kowa yana yi to har musulunci ya zo sai mutum ya saka ikirami, in ya dawo kuma sai a ganshi ta kan katanga mai gida mai faru a ah, da ikirami ne yana haurowa to sai Allah ya ga wannan ai bai yi ba to sai ba su amsa cewa da ku tsaya kuna yawan tambaya kan jinjirin wata ai ga wani kuskuren da kuke ku gyara shi mana shine walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha ai ba nagarta bane ku rika zuwa gida ta bayan gida min zuhuri ai min khalfiha ta bayan gida. walakin birra hakikani nagarta manittaka shine wanda ya takawa duk wanda ya takawa to shi ya samu nagarta mun yi maganar takawa a baya wa'atul buyuta maganan albirru ma mun yi shi a bayi sosai wa'atul buyuta min biha in za ku zo gida ko kun sanya ihrami ko ba ihrami to ku zo gida ta kofar gida kar ku zo ta bayan gida kuma ko kai ka zo wajen iyalinka ta bayan gida ka nemi a zauna lafiya ba ka nemi a zauna lafiya ba Wanda malamai sukan fada da ma'anar ayan nan in mutum karatu zai yi shi ma sai a ce to wa atul buyuta min biha. ka je ka koyi karatu yadda ake koyan karatu ka ɗauka mataki mataki mataki Daya daga cikin malaman mu a Saudiya wanda na yi karatu gaba gare shi ya ce malamin hadisi ne wata ran ya fito haka yana karantar da ya yi muhadara a jidda ya fito sai wani ɗalibi ya tare shi da littafi a hannunsa na rubutu da biro yana tambayinsa sheik da Allah abun bayanin yadda ake ta hakikin hadisi a gane hadisi sahihi da da'ifi waye mar bayani zai jote a wurin da ya rubuta yace ilimin hadisin e ajjarhu wa ta'dil yace ya masa bayani wai yana so zai je fara ne yanzu yanzu zai koyi ajjarhu wa ta'dil na hadisi da ingantawa da da'afa kuma a tsaye za a bashi ilimin zai jote kuma zai je fara ya ce masa haka kake so ya ce to wa atul buyuta min biya ina tuna sai ce to ai ku je wa gidaje ta kofin su ba haka ake koyan aljiyar uwar ta adil ba so kaga ta ina mutum zai koya zaka je asibiti kawai ko kuma inda ka fita a haraba mun tashi sai ka ga likita zai ka ce dakta da Allah da Allah an ce kai consultant ne a surgery A eh, haka ne to alhamdulillah dan za ka bayanin yadda ake ina so zan je gida akwai mara lafiya zan masa za ku shirya ai sai ce maka wa'atul buyuta min biya a aka je gida ka je wa gida ta kofa shine ka gama secondary eh, A.I takaddunka E, na ka ci physics e kaci ci biology e ka ci math a pass ne sai ce maka a ina to wa'atul buyuta min ba je ka sake waye in kai waye sai kai jam tukunna sai ka zaɓi medicine kuma sai ka samu point kaza a jam to shi ne ka zo wa gida ta kofarsa so da aka kalmar ƙur'ani in aka yi magana jimla in ka fada da ma'anan a wani wuri sai ka ga ibarar ta ɗauki abu da yawa da za mu koya ƙulla ku yi takawa zuwa ga Allah la'allakum ana fatan tuflihuna za ku shiga cikin mutane masu samun rabautuwa masu takawa a wurin Allah subhanahu wata'ala sune masu samun rabo saboda tufulihuna daga alfalah ne menene ma'anan falah shine alfauzu bil matlub wan najat min al marhub in kaji an ce alfala success a musulunci shine abinda kake nema ka samu sannan abinda kake guduwa kuma ka tsira bai kama ka ba ba a cewa kaza alfala ne success a musulunci sai a gudu ya faru shi kazan da nake so na kama kaza kuma da nake guda na tsira na tsira daga abin tsoro kuma abin da nake nema na samu to sai a ce alfala mafhum tayyib shine hakikanin ma'anan alfala to sai Allah ya ce masu wannan rabautuwa su ne masu takawa abinda suka nema Allah ta'ala zai ba su saboda me saboda su masu takawa ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib cikin talaka ya ta biyu da ta uku kaga sun yi me sun samu abin da suke nema a wurin Allah subhanahu ta'ala, kuma Allah ya cire su daga abin da ba sa ne makharajan kaga makharaj shine mutum ya shiga kunci sai ya samu exit ya gudu sannan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma me ya samu abin da yake nema shi sa alamar masu takawa tun a duniya ƙur'ani ya tabbatar mana Allah ta'ala yakan iya nuna musu alamar alheri kamar yadda bahaushe ya ce wai juma'a mai albarka tun daga laraba ake hango ta mu kuma sai mu ce tun daga asabar ake tsinkayota. ta ne masu takawa duniya da lahira Allah ya kan musu bushara ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم cikin سورة يونس سورة آية ta 62 da 63 da 64 su muke bukata Allah ta'ala ya ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna hakika masu takawa la khawfun alaihim babu tsoro gare su a lahira in suka tafi wa la hum yahzanuna ba sa bakin cikin barin duniya sai ya ce alladina amanu wa kanu yattaquna su ne masu imanin da ke yin takawa lahumul bushra fil hayatid duniya. Allah yana musu bushara tun a rayuwar duniya wa fil akhirah haka a lahira shi yasa a ƙa'ida masu takawa alamar nasara a lahira tun a duniya suna gani shine ababe da dama idan fitina ta tunkare sai Allah ya kare in suka nemi alheri sai Allah ya basu idan kuma ya jarrabe su da wata fitinar sai Allah ya cire su a cikinta to wannan shine lahumul bushira malaman tafsiri suka ce har mafarki mai kyau ya shiga cikin ar-ru'ya as-saliha shi mai takawa sai mafarki ya ganshi a gashi a ginnin kaba yana dawafi a gashi a filin arfa ya tsaya yana labbaik allahumma labbaik a gashi nan zai tafi kaza a gashi a filin kiyama manzon Allah ya ce wa nazo? sai ta mafarki mai kyau a gasu a aljanna nan an ce kulu washrabu hani'an sai yai ta wannan mafarkin yana gani mai daɗi shine lahumul bushra fil hayatid duniya kuma yana jin labari mai daɗi kai aran ma ina son ka don Allah kai aran ma karatun ka iya da daɗi ai alamar kaza ne duk ya shiga cikin lahumul bushra fil hayatid duniya wanda ho bai da takawa ho baya fa mafarkin aikin haji bai fa mafarkin an shiga aljanna bai fa mafarkin filin kiyama haka kawai wani zai maka mafarki gashi nan a bayan roka yana ihu Allah haka ne wani mafarkin da yake kawai shine ya gamu da Ronaldo ko Messi wani mafarkinsa shine ya tafi filin kwallon kafa wani mafarkinsa shine a wurin taron siyasa ya je ya zauna saboda abun da ka saka a gaba irinsa ake nuna maka a mafarki idan matarka ustaziya ne kuma kai dan kwallo ne tana kwance a ɗakin da kake tana mafarki ga tana dawafi ta farka da ce Allah ka kai mu Allah dai ka sa ai hajjin bana da mu shi yana kwanci a gefe yana ganin su a Santiago Bernabeu yana kallon ko ko yana ganin su a Manchester sai ka dina ce iyo iyo iyo ya ya iyo iyo shi kada saboda me saboda abin da ya sa a gaban sa kenan ai abin da ka shagalta da shi haka Allah yake baka gidan dogo duk wanda ya rike hanyar Allah sai ya ga sa akan wannan ne wanda kuma ya rike hanyar duniya ita a duniyar ne wani kuma sha'awa yake za a yi wani gangamin siyasa a ce na wuri sai ce ga munan wallahi mu ma an tafi da mu an rage masa hanya shi nan a bayan roka yana tafiya shi abin da yake nema kenan kuma in yi mafarkin wannan zai gani idan kuma ya kara mafarki sai gan shi a wurin taron saboda mai saboda abin da ya sa a gaba kenan shi yasa fa wallahi mu shagalta da alheri amma tun a duniya in mutum ba alheri yake ba kataniya ya sa a gaba ya shiga uku mutane nawa suke mafarki mutum ya gana mafarki abun tsoro abun tsoro mace zai a ɗakinsa sun kewaye shi ba ku da irin wani ba kuna da gauro a gidanku da ke irin wani harkar duniya za ku ji sai ka ji cikin dare na ihu yiwu. a ƙarar jira ta yi a zo a ɓalla ƙofa a tashe shi kuma bai farka a baccin ba kuma haka yake ga abu a kama shi na ihu kusa ke ni kusa ke ni za su riƙe ni duk wannan ba alheri ba ne saboda abin da ya sa a gaba kenan harkarsa ko ta kwallo ne ko harkar kiɗa ne wani fa yana za ka jira ta kiɗa a da yana za ka yana bashi na haka yana wayana rawa wayana rawa yana kiɗa kuma a kwance yake shi yasa idan muka shagalta da yin alheri sai ka je yanzu a duk ramadan in ka kwanta bacci zai kai farkin a kana buɗe baki A'a mafarkin ga ka a annur ana tafsiri A'a ga ka zaka je sallan tarawihi a ga ka nan ka fito da bota zaka je wajen tafsiri a ga ka nan zaka shiga jirgin zaku da airport a aga ku nan kun sauka a jidda a aga nan kun haka zaka yi ta mafarki ga ka nan kana dawafi A'a ga ka kana karatun qur'ani a ga ka kana suhur to duk in kana ganin wannan ba alheri ne wallahi wani iya zaune kawai airport din Manchester yake ganin sa ya sauka zai tafi kallon kwallon kafa kuma ya farka kai ka farka ka ganka sai ka ji sai ka ai ba dawafi kake ba Allah sarki ashe ba da wafi bane shikenan sai kaga silin din dakin ka sai ka ce to Allah dai ya kai mu shi kuma yana sauka sai ya ganshi ai ba airport din Manchester yake su ba Allah ashe ba aje ba shi ma wai sai ce kuma Allah ya kai shi la'allakum tuflihuna na'am وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا inna allah لا يحب yuhibbul mu'tadin wannan aya wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu ku fiskanci abokanan gaban da suke fiskantan ku da makami Allah ta'ala yace wa la ta'tadu kada ku yi ta'addanci inna Allaha lalle Allah la yuhibbul mu'tadin baya son masu wuce gona da iri wannan na daga cikin ayoyi da suka sauka a Qur'ani suka halattar a wani wuri suka wajabtar da alkitab duk inda kaga addini ya halattar da alkital a ƙur'ani za a gaina da alaƙa da manyan ababe daga cikin zan ba da misalai guda biyu na farko shine self defense an kawo muku hari da a cutar da ku addini ya ba ku daman ku kare kanku ke sa aka ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu kaga ku yi kitali ga waɗanda suke yakar ku ba a ce ku je ku yi tsokana ba kaga anan self defense ne wannan aya ita ce haƙiƙanin fassarar abin da ya faru a badar manzon Allah bai fita yaki ba wani abu ya fita abokanan gaba suka tare su yaki ya faru na biyu uhud yana cikin garin madina aka ce za a kawo masa hari ya fita bayan gari ya kare kansa haka yakin khandak duka yaƙi ne na self defense tsarin musulunci na yaƙi bai da bambanci mai girma da tsarin kowace ƙasa a duniya shine kowace ƙasa na da sojojinta na da 'yan sandanta na da jami'an tsaron da ke kula da shiga da fita sojan ma a yanzu akwai na ruwa akwai na sama akwai na ƙasa akwai na kaza idan har mutum ya amince kowace ƙasa a duniya da da wannan me yasa idan addini ya ce ga daular musulunci ga yadda za a kare ta ya zama kuma abun a tsangwame shi da cewa ta da hankali duk duniya ba ƙasar da ba ta da soja ba wata ƙasar da ba da shirya ta kare kanta ba to wannan shine tsarin addini self defense in an ce ga ƙasa ta musulunci to dole zama akwai tsarin yadda za a yi trenin mutane a kara wannan ƙasa daga mai daga yaki wannan aya ta cikin bakara aya ta 190 malamai da yawa sun tafi a akan ita ce aya ta farko da aka saukar a ƙur'ani don halartar da kara kai idan an yaƙi mutane don a farkon musulunci kama kara kanka bai halarta ba akwai lokacin da koda cikin suratun nisa Allah ta'ala sai dai ce kawai kufu aidiya wa aqimus salat alam tara ilal ladina qila lahum bismillah alam tara ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma jazakumullahu khaira cikin suratul nisa ayata 77 Allah ta'ala ya yace alam tara baka dubi zuwa ga wadanda baqila lahum aka ce musu kufu aydiyakum ku kada hannayenku aqimus salata ku sai da sallah dukka shekarun da aka yi a makka shekara goma sha uku an kashe sahabbai an azabtar da su wasu an ɗaure su wasu an raba su da iyalansu annabi da kansa yana sallah ana sa mahaifar raƙumi a kansa amma duk da haka Allah bai ce kurama ba sai ce kuffu kuma kai musu sala ku rike hannunku kawai ku sai da sallah har san da ya hijira ya koma garin madina wasu malamai suka ce aka saukar da wannan aya ta farko a halattar wasu kuma suka ce aka saukar da aya ta farko tana cikin suratul hajji a ramma أذن bi annahum zulimu wa in إن الله على نصرهم wannan cikin suratul hajj aya ta 39 Allah ta'ala yace udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu an yi izini ga waɗanda ake yaƙasu kaga fa yaƙasu akai zulimu Allah yace an zalunce su wa inna allaha ala nasrihim laqadir akan taimakon su Allah mai iko ne Allah alladina ukhriju min diyarihim bighairi haƙƙin illa ay yaqulu rabbuna allah kaga sai Allah ya sauka da sai ya ce zulimu an zalunce su don haka hakikanin manufar shar'anta yaki a musulunci shine mai don a kara kai babu doka ɗaya a duniya da ta ce mutum ya zo da wuka ya ce kwanta in yanka ka kwanta ya yanka ka a kowace ƙasa a duniya ka kare kanka halal ne me yasa idan addini ya ce a kare daula ta sai zama shi kuma ya yi laifi ai ba a yi adalci ba saboda kowane tsari ya halatar da a kare kai so da haka a nan wurin shine kategori na farko da za mu yi magana a kansa shine yin ainihin yaƙi don ne difa saboda aggression na wasu wasu sun fito da ƙahon zuƙa sai sun ga bayanku sai ku kara kanku yanzu fitowar da wasu suka yi a kudu mafi gabacin ƙasar nan inda barin su aka yi za a zauna lafiya misali idan mutane suka ce sun yanke ƙasar su ce su ma sun yi a cikin ƙasar ku an basu to da aka kore su ba a huta ba to wannan fa shine tsarin addini in kuna zaune lafiya sai wani ce sai mun yi kaza sai a lankwasa shi a tilasta shi sai an danna shi shine wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum amma Allah yace wala ta'tadu kar ku wuce gona da yuri saboda tsarin musulunci ba koda a wajen self defense ne kare kanku wala ta ta'tadu ibnu abbas yace baya halatta ko a filin yaki haka kawai a kashe yara kanana addini yace kada a kashe yaro na biyu addinin musulunci yace kada a kashe tsofi na uku kada a taba mata na hudu addini yace ya ma shar'anta yakin ne don a kara wuraren ibada kamar masallaci da coci da wurin bautan yahudu duk Allah ta'ala yace yayi wannan ne duba cikin aya ta 40 a cikin suratul hajji walaula daf'ul lahin nas walaula daf'ul lahin nas ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismullahi kathira wa la yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allah لقوي عزيز الله تعالى سيتي ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لقدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد waɗannan gabaki ɗai wuraren ibada masallaci da coci da wurin bautan yahudu Allah ta'ala ya ce ba don iya ɗaukan wasu ya daki wasu azzalumai da su ba da wuraren ibada nan ma za a rusa su kaga bai kira ma masallaci kaɗai ba san da ya kira hatta coci da wurin addinin yahudu ya ce in ba dan Allah ya kan ɗauko wani ya daki wani da shi ba da wurin ibada don musulmai da na kirista da na yahudu duk an rusa su ma amma Allah sai ce yana dukan wasu da wasu kaga menene don a yi difa'i a tun kuɗe ga mai rauni kada a cutar da shi a cikin bakara ma ga ta aya ta 250 da ya ce walaula daf'ullahi nasa ba'dahu li ba'd sai ce me la fasadatil ardi ba don Allah ya kan ɗauki wani ya daki wani azzalumi da shi ba da ƙasa ta lalace da ko ina barna ake yi amma idan wani ya taso sai a lankwasa shi sai a danna sai ka ji an zauna lafiya to yau kaddara a ce babu soja babu jami'an tsaro ai gidanka ma wani sai ya shigo ya kwace shi idan babu hukuma wani kana gidan zai sayar mai karfi sai zo dauki iyalin kai ce ta sace a jahiliya haka ake gabanin zuwa musulunci the might, might is always right in kana da karfi sai ka dauki iyalin mutum garbe da ta yana kallo sai dai ce Allah ya isa kuma so da buhar abada so amma in akwai doka sai a kare to wannan fa shine tsarin addini na halartar da kitali a duniya akwai kasar da bata halartar da ta kare kanta ba a shikenan an kwaikwayi addinin addini ake kwaikwayo ba abin aibata musulunci ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa